الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا توقة الحكام نا القاضي أبو بكر العاصمي a yau insha Allah za mu yi darasi na dari da biyar kuma za mu tashi ba asun fil gasbi asalin da ke bayanin kwace da ta'addanci abin da ake nufi da kwace shine zulma da qahran lahira ba. wato ba karbi dukiyar mutum da karfi ba tare da kayan ke shi ba ba tare da ka masa makami ba wato ba kwace da karfi amma ba ka nuna masa wani makami domin idan ka nuna masa makami ya zama wato fashi ke ya zama fashi da makami wanda shi ake cewa alaƙasa to sannan akwai kuma iraba wanda shi ma akzul mali ne kaharan amma da iraba ne na makami ko bitilali na makami akwai kuma a tsarika shi ne sata kenan sata kuma aka zulma da kufiyata ce shi ne ɗaukan dukiyar wani aboye daga inda ya ka ba tare da ya sani wannan shi ake cewa ake cewa sata muna da kuma ikhtila shi ne kauce abu to duka wani abubuwan kowanne hukuncin daban-daban yi amfanin wato bambance su kaga idan fata mutum ne shi ne akhul mali kufiyatan min al fiye ka lallaba ka da dukiyar mutum a yi ne tsare ta ba tare da asali duk da ya wannan hukuncin sa yanke masa hannu in ya fita da dukiyar daga shi yayin da aka tsare shi kuma ta'addanci abin nan fashi da makami shine ba ne wace dukiyar mutum tare da nuna masa makami wato shine ikon kamar zakin ko ka iko ma da zai hana shi kwace maka da yana da makami wannan hukuncinsa shine ko a kashe mutum a tsire shi ko a kashe shi ko a yanke masa hannun dama da kafar hagu ko kuma a je a daure shi idan bai yi kwace dukiyar mabayacin an kai ba ya dan tsaurin kan gwargwado yadda alƙali yake gani kuma da ubangiji ta ala inna ma jaza'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu yas'aluna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yuqamu min al-ardh Zaka hukuncin da za a musu ne fashi da makami ne ko dai a kashe mutum a tsire shi a rataye shi ko ana gani ko a kashe shi a ji a binne shi kawai ko a yanke hannun dama da hannun da kafar hagu ko kuma a je a daure shi a wani wuri a gwargwadon laifin mutum gwargwadon hukuncin da za a masa zabi an ba zai sai don ya kita kuma ya kwace dukiya to a kashe shi a shi. idan kuma kisa ya bai kwace dukiya ba a kashe shi kawai a da tsire shi ba in kuma kwace dukiya ya da barazana da makamin amma da yi kisa ba a yake hannunsa na dama da kafarsa ta hau in kuma ya dan tsoritar ne bai kwace dukiya ba bai kisa ba a je a daure shi gwargwado da alƙali yake kai dan barazana kawai ne amma da makami ga wannan yana da bambanci da barawo wanda zai ya baka sani bai dawo abun ka ce hukuncin sa a yanke masa hannu daga i hannun da shi ko mai kwace shi bare sai ya fi sauki shi yasa shi ba a sai dai a masa ladabi mutum ya zo kana ya zo ya same ka ya kwace maka abu ba tare da makamin ko wani abu a shi ka gafa in ka fi shi karfi za ka iya mi za ka iya dasin shi za ka iya hana shi in kai ihu aka za a iya kawo maka ɗauki don sarkin yawa da sarkin karfi to lamarin sai na da sauki akan barawo wanda zai buya kai sai zai ya gare ka ga babu abun ka kawai wanda ya sai shi ba za a yi ki hannu ba ba za a yi kisa amma za a masa lade kuma ya dawo da abu akwai kuma ɗan sani wanda shi ne mukhtalif kenan shi kuma kana rike da abun kaje sai fauke shi kana rike da abun haka a hannu mai faukewa kenan ko sunansa ba dan sane ba ne dan sane barawo ne domin dan sane al'adar mu shine wanda yake yanke hanji ko in ka sa kuɗi a ko kuma ka sa shi a kirki inda ya kamata ka sani kuma wani ya lallaba bai baka sani ba ya yanke ya zare kudi ko ya sa hannu ya zare to wannan za a yanke masa hannu barawo amma mai ya shine kana rike da abu kana tafiya kamar wayarka idan ajihu ne ya sace ta ajihun ka to ya zama barawo idan kuma kauce ta wani yayi wato kana hannun ka kana tafiya da ita kana rike da ita a to ne kauce to wannan bara ke yanke masa hannu sai dai ana ladabtar da shi amma ba magana yin da saboda ai kai sakaci ne yasa baka sa aljihun ba ne yasa baka koyi abun ka ba to ganin arha ne kawai a ganin in ka sake kayanka da ara wanda ba barawa ba zai iya zama barawa ya sake shi kamar ka ji abu a kofar gida ne to a bai shi daga shiga a kulle gidanka dole ya ɗauka ba a ce masa barawa ba za ka ba da dahil da yake ba za a sake wata hannu ba a shirya amma za ta ana iya ce masa barawa inda ba ka an kama shi za a matsalar ne wannan shine bambancin wayannan abubuwan da farawo da dan fashi da makami da mai kwace da mai fizgewa hukuncin su daban-daban wannan babin na kwace ne wayan a suna gaba sannan wata ta'addi da ta'addanci to shi kuma wannan abin da ake nufi da ta'addi a nan shine a tasarrufu fi mali al-ghairi biduni qasdi tamallukihi Shi ne kawai ka je ka kama sarrafa dukiyar mutum ba kana nufin ka kwace ba ba kana nufin ka mallaka ba sai ka kama sarrafa dukiyar mutum wannan kai dan ta'adda ne misali a ce ka ajiye mota ka kawai ne sai dauka kawai sai je kasuwa ya bukatar sa sai dawo ya ajiye maka wannan dan ta'adda sunansa ko gonan ka kawai sai zai kama kuda ya shuka kawai ba tare da izinin ka ba amma ba yana nufin ya kwace gonan ba ina son yayi noma dai na wannan damunan da sunansa ɗan ta'adda irin wannan kawai za a sa su su biya kuɗin haya ne kuɗin hayan hawa motar da ya zuwa kasuwa ya dawo da kuɗin hayan gonan noma ta da ya yi da makamancin wannan dukkanin su ne akwai hukuncin su to wannan babin na kwace da ta'addanci yana karkashin babin zalunci ne da sata da fashi da makami fashi da makami ko akan hanya ko a gida in an nuna maka makami ya zama fashi da makami da duka yana babin zalunci da ha'inci ha'inci ko shine an baka amanan abun ne sai ka ci shi ma ba a yanke mutum hannu ba ce wasa farawa al'ada amana masu ladabi yaron shagon kan yi maka kata to ha'inci ba za a yanke masa hannu wajen ka ba shi daman ya yi mu'amala da dukiya haka matar ka inda maka sata ka ba ta damar ta shiga ɗakin ka da take sharewa ta kimtsa nan ta hadana, sai ta maka sata ta aje abu a ɗakin ta ɗauka ba za a ce mata farauniya aje a yanke mata hannu ta yi ha'inci sai dai ladabi kuma ta biya abin da ta ɗauka amma da al'ada duk wani ana ce musu barayi a al'adar ya ba ba a shirya Ka shi ko zalunci dan al'amari ne shari'a ta yi umarni a kiyaye dukiya akwai al-kham abubuwa wanda lura ne a kiyaye su guda biyar na farkon shine hizzuddin kai addini ka yadda ka taba addini ka ko ne ya taba maka addini dole ka tsare addini na biyu hibbun nafs kiyaye rai dole ka tsare ranka kar ka salwantar da naka kar ka salwantar da rai akwai hibdul aqali tsare hankali dole ka tsare hankali ka sha abin da zai gurbata maka shi kuma karka gurbata wani hankali ya zai na zaka bugi mutum hankalin sai ta bito diya zaka biya ka kashe shi akwai hibdul mali shi na hudu shine tsare dukiya karka albabozarantar da dukiya ka tsare ta sannan karka lalata dukiya wani karka lalata naka karka lalata wannan lalura ne wajibi da dukiya lalura ce a rayuwa addini ma yana buƙatar dukiya sannan sai hiddun nasli wato kiyaye tsoro shi ne aka haramta zina karka je ka ɓata babban wani da zai kai zina da wata a zai yi ɗa wanda yake bai da uba wato wasu suka ƙara na shida suka sai da irbi kiyaye mutunci amma kiyaye mutuncin yana cikin kiyaye tsoro abin da ya sa aka haramta zina don kare mutuncin mutane akwai duk da mutunci a ciki a ta an yi zina da ita ko an yi zina da ɗan da 'yar wani ko matar wani ko maman wani duka wannan duk da mutunci to wannan babin babin hibzul mali ne ya kiyaye dukiya sawa'un kuɗi ne tsaba ko kadara hadisi ya inganta a bukari da mutum daga manzala ta sama ce man yaqtada shibra min al-ardi zulman sawwaqahu Allahu iyyahu yawm al-qiyamati min sabi arabi duk wanda ya je ya kwace wani take daya na ƙasa na gona ko fili ko gida take daya ko za a nannade mata da zalunci kenan za a nannade mata wannan take daya tun daga sama har zuwa kaskai guda bakwai can kasa kaskai guda bakwai wuce kasa ta biyu har bakwai ana rataya masa a wuyan sa a alkiyama saboda uku ba yana yawon shi yawa ce azzalimi ta ina ga wanda ya kwace wani gona haka har zuwa samman ɗan bakwai za a ci ko shiga za a ciya ma a rataya masa abin kuma dole ya ɗau ko gidan wani ko filin wani ko shagon wani ko cin iyaka kai to za a tsora maka za a maka ƙaddami da wannan ranar alkiyama za ka zalunci babban abu manzala kuma na cewa in taƙo zulma fa inna zulma zulma su mafiya ku ji tsoron zalunci zalunci wato duhu ne ranar biya ba za ka kwace lafiya ba duk wanda ka zalunta shi sai ka biya shi ranar biya manzara kuma ya ce duk wanda ya zalunta dan uwansa to tun a yau su warware tun a duniya kafin a je ranar da babu dinari babu dirhami babu kuɗi azzalimin yana da kyan ayyuka a ɗiba a bawa wanda ya zalunta shi ko ya tashi a tutan ba in ba da kyawun ayyuka da ya bi zunuban wannan a tsora masa je ya shiga wuta to za ka za ka iya zuwa da ayyukan alkhairi cikakku da za su kai ka aljanna ranar kiyama amma idan kai azzalumi ne haka za a ba a ba wasu su tafi aljanna da kuma ka tafi wuta kuma ne zuwa hadisin muflis wanda kuma ya tambayi sahabbai waye mufti wanda ya arziki ya kare wata wanda ba da kuɗi ba da kadara wanda ce a wato mufti na lahira ke ba ne talaka lahira kenan ita wanda zai zo da azumin sa cikakke sallar da a aikin aikin ayyuka alkhairi amma yanzu ya za ya zagi wannan ya zo da ilimin wannan ya ci dukiyar wannan ya zalunci wannan ya dinga ɗiban kyawun ayyukan sa ana biyan wa'inda ya zalunta sai ya kare a ƙarshe a zo a dinga ɗaukan zunuban wa'inda ba a biya ba ana lafta mata kuma zuriya finali da na ajiya jefa shawo a sai sallar da yake yi da zikirin da yake da da biyu da karatun qur'ani duk wasu yake kuma wallahi ana samun irin wayannan mutane kaga galibi dai azzalumai dama wanda bai damu da addini ba shi yake zama azzalumi to za ka iya samun wanda ya damu da addini kuma azzalumi ga azumin litinin da azumin ga kiyamun dai da daddare yana yana lafiya ga zikiri ga karatun alqur'ani ga ayyuka alkhairi amma za ka ga idan mu'amala ta haɗa shi na kuɗi da wani to sai ya zalunce shi dan ina da haramun ne ba sai duk wannan ibadun yana yi wa wasu wanda ya zalunta din yake ganin su su ba masu riko da addini ba ba sai yana musu addini kan je su su tafi aljanna ce ta fita nan, ya yi aikin banza to za ka dole ka nisanci haramun ka nisanci zalunta dan uwanka in ba haka ba kuma to za ka je ka faɗa wuta ranar fatau maka maza su ma ce ah, abin nan hajjatul a kuwa. ranar sallah yace inna dima'akum wa kun wa kun haramun alaikum jinanen ku da dukiyan ku da mutuncin ku haramun ne akan ku karkaci mutuncin wani za a biya shi da ladarka karka zudda jinin wani za a biya shi da ladarka karkaci dukiyan wani za a biya shi da ladarka ba ka zalunci mummunan abu ne yasa ubangiji ta ala hadisi kudu sai ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ko bayana ni na haramta wa kaina zalunci ko na sanya zalunci ya zama haramun a gare ku a tsakanin kar ku zalunci juna a tsakanin amma yanzu yau in kaga mutum bai zama azzalimi ba to galibi bai samu dama bane da eh, ka za ka ga yana tada jijiyoyin muna cewa al'adu mai ne amma da za ka ba shi shugabanci shi ma zai zama azzalumi ila ma ya bi shugabanni zalunci ai dama talaka ne suke zama shugabanni to dama ne ba a gane tsoron Allah ka sai in ka samu daman zalunci ba kai ba ga shi ka samu daman kai ba kai ba to nan ne ake gane kai mai tsoron Allah ne sai duniya ta zo maka kai watsi da ita ne za a gane kai mai gudun duniya ne amma da baka zo ba ta zo maka ba ma ta yi a kakanta ma ba zai ka guje ta zo da haka sai ka samu dama ne baka yi amfani da ita ba sai a ce maka kai mai tsoron Allah kana da hali mutum ya maka abu kana da halin karama kiramawa to sai a ce kai ne hakuri amma kuma dama ya fi karfin ka ba za ka iya ramawan ba ba za ka sake shiga wata wahala ne ba a ce maka mai hakuri sai kana da ikon ramawan ba ka rama ba za mutane hakan shi yasa أبو طيب المتنبي يكي توا الظلم من شيء من فإن تجد ذا عفه عشنة لا يظلم وتظالم في نبيئة من نري إن تكم ثم الظالم إبا وللي وتإلا ولتهيل نيتاب لما الظالم فالظالم في نبيئة من أجل كم نجد تعالات إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يعملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان zaluman jahu dan adam zaluman mai zalunci ne kaga dabi'a ne a jikinsa to amma menene zai hana ka zalunci wannan almawardi yace ɗaya daga cikin adabun duniya wacce littafin ta shahararre adabun duniya wanda yana da littafai guda biyar a sultaniya da adabun duniya wanda suka shahara ina da wasu amma wannan suka fi shahara yake abu kudu ne zai hana mutum ya zama azzalimi ko dai samu dinun hajji. أو أقل الزاجر أو سلطان قاهر أو صادم أو عجز صادم عجز صادم ودي الدين متن يهنا شيء قالوا kawon Allah ne hana shi wanda kaga sai masu addini sai masu addini za a ga mutum yana da damar zalunci amma الله Allah ya hana shi wannan kan zai samu ladama don ya bar zalunci da kyakkyawan ne ana samun yin wannan su ne kaɗan a duniya gashi a ɗabi'arsa yana son zalunci amma a riko da addininsa da tsoron Allah zai hana shi zalunci wani zai zalunci kowa ba aka yake shi yana tsoron haram ya ci dukiya mai wannan shi ake nema a cikin mutane na biyu kuma ko akalin zajir hankali ne tsawatarwa ya zama ba addini amma hankalinsa ne tsawatar masa bai kamata ya zalunci wani ba kamar yadda shi ma ba a son a zalunce shi tunda ba ka son a zalunce ka kar ka zalunce ka da in kai aka zalunta za ka ji in dan wanka aka zalunta za ka ji to kar ka zalunci wani wannan su ma ana samun su a mutane har a gabani za ga mutum bai abu da addini ba amma ba farawo ba ya samu dama da zai yi tata na dukiyar al'umma ko ya zalunci saboda shugabanci Allah ba shi karfi amma za ta ga da zai yi ba saboda hankalinsa yana tsawatar masa bai dace wani abu ko yana mamakin ma ne wanda yake yi kuma ba wai addini ne da shi ba haka da ɗabi'ansa ne haka kawai akwai ilmi waɗannan to don addinin ka bai hana ka ba ka zaune hankali ba zaune hankali ba ko wanda addinin sa ya hana shi hankalin sa bai hana shi ba sai ya samu na shi ne sultanin ka hukuma mai rinjaye wanda ta tsaya ta ce ba yi da zalunci ba za ta hukunta mutum to jin tsoron hukuma sai ya hana shi zalunci ba hankalin sa ne ko addinin ya san in yayi akwai hukunci za a yanke masa hannu ko za a kashe shi ko za a yi masa wannan na hukunci to tsoron hukuma sai ya hana shi Ku galibin mutane addinin sai yana da rauni hankalin sai yana da rauni amma tsoron hukuma yana hana su yana hana shi abu shi yasa idan hukuma ta zama tsayayya ba za a dinga samun zalunci a tsakanin al'umma idan tana da rauni to za a dinga samun zalunci da ta ga wani tsoron hukuma ne kawai za a tsaure shi za a kai shi gidan yari za a walakanta shi to sai zama bai zai zalunci wani yanzu a halin da muke ciki yanzu duk da raunin da muke gani na hukuma akan tsayuwa akan haƙoƙin talakawa inda za a ce babu hukuma ma ba ka isa a zauna gidan ka lafiya ka ce ba soja ba ɗan sanda ba disability bell ba kowa ba ba dss duk an bar mutane kawai kowa ya je harsa sai yadda yake za galibi a kashi tara a kashi goma kashi tara za su zama a zalumai ne ba ina kwanta kai ba ba kai ta kaje motar kama to ne zai fasa ta ba don hukunta ma ta ko kai ta ko ba alƙali babu shari'a ko da ka jin abincin gidan kai kare kawai ka je ka shiga gidan wani ka kwace to ba ya je iya da kai in ka fi karfin ba hukuma da da haka duk da hukuma ta lalace kasan ta da amfani amma wani baya ki kina wani sai yake kawai na meye ne da su da babu duke ne haka yake gani Allah ba ɗaya bane eh, idan babu su yin za ka gane muhimmancin ko bi ziki haka ta bayyana al'ashiya to da ka sai in ba abu ne za ka gane muhimmancin abu to da ka idan da a ce duk da abun ya rauni in babu shi to abun sai ya fi shi amma da za su a kuma yin da ya dace to da zalunci kuma zai zama famushi sai dan abin da ba za a rika da ko zamani annaba ana samun azzalimin a zo ai shari'a ko wani addinin sa ba zai hana shi ba hankalin sa ba zai hana shi ba hukuma yake tsoro shi yasa zai zai ba eh, kaga wannan kaga ka samu gali marasa addini su suka fi tsoron hukuma a yanzu akwai wanda ai ba musulmi bane kafirai ne ba su da ma wani addini amma za ka suna kiyaye zalunci saboda mai tsoron abin da zai biyo baya da zai wuya su zalunce ka suna tsorace wani hankalin su ne hana su ko kuma tsoron hukuma wannan kudin shine hajjazul sadi wato ba addini ba hankalin ba tsoron hukuma don ba ta da karfi hukuma ba barazana ne a wurinsa ba amma zai buga sama da ƙasa abin ya gagare shi shine hajjazul sadi yana son ya zalunci ya rufe yadda zai ya buga ya yi ya yi an fi ƙarfin to wani wannan ne kawai kyana shi amma in je ya mu dama to zai da shi kuma wannan idan ka zo kana son kai zalunci kai kai ƙarfi ba ka tsoron komi amma abun ya gagare ka ta yadda za ka yi bai yiwu ba wannan fa za a rubuta maka alhaki ko da ba kai zalunci ba sunan ka azzalumi za a rubuta maka saboda hadisin da maza sa yake cewa idan taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi nar قالوا هذا القاتل وما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل اخيه وعلى قتل sahibi. dan musulmi biyu suka haɗu da takobi za su yaƙi juna kagar kowa a zalumi ne wannan yana sai kashe wannan ne su kashe wannan ba za su ma ce da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk mutane da zaɓin su sai sabai suka ce wanda ya kisa mun fahimta zalunci ne ya wanda aka kashe kuwa me matsalansa da zai tafi wuta Allah kuma ya ce ai shi ma yana kwaɗayin ya kashe ɗan uwansa ya kata ne ɗan uwansa ne fi abokin sa ne fi sa ya kashe shi to za ka duk za ku tafi wuta jahannama ya sa in ka yi kayi kai sabon Allah ya gagare ka ne to za a rubuta maka kai amma in ka bari don Allah wallahi la dama za ka za ka samu sai ka tina Allah ya hana wannan abu kana da daman kai sai ka bari za ka samu lada in kuma hankalin ka ne kawai hana ka ba yabo ba fallon da ke akwai yabon ba ba ɗan yabo amma ba lada don ba don Allah ka bari ba don za ka ba illa kimiyya ba fallasa akwai ɗan yabo na duniya amma ba ka samu lada ba saboda hankalinka ne kawai yana ka ba don addini ko kuma tsoron hukuma ne da za a ɗan yaba maka cewa ka tsira daga wulaƙanci amma babu lada kuma ba fallasa to idan baka da addini ka zama mai hankali ma zama mai hankali wannan babukan duk suna da yawa a nan dukkaninsu wato hana zalunci ne ko na dukiya ko na gina ne har mu zo kan babin gado don ba zalunci mutum ba ya dan bar wani abu kuma to a riba wa magadan malai wa ghasibun yadramu mastaghallahu min kulli shay'in wa yahuddu aslahu haisu yura bi halihi fa in taliqu bi mawallid bi zihnin ulif wal qawlu lil ghatib fi da'wat talaf wa qadri maqsubin wa ma bihi tafa wa ghatibun mai mai kwace ya karamu zai biya mattaqallahu abun da ya mora min kulli shay'in daga dukkan wani abu da ya kwata ko ya ruddu aslahu kuma mai da asalin wanda ya kwace wani abu in ya more shi sai ya biya abin da ya mora misali ka kwace gida sai ka zauna shekara ɗaya to ka zo ka biya sai aka aka gane aka zo aka kwatawa wanda ka kwace wani ka so sai ka biya shi hayan shekara ɗaya na zama da idan gona ka noma ta sai ka biya haya idan mota ne ka kwace ka hauta zuwa wani wuri za a lissafi inda haya za ka biya nawa za ka biya saboda ne ka yin zalimin haƙu zalimin haƙu ba ya da wani haƙu idan ka kama hayan motan kana tana maka jigila garuruwa to duk abin da aka samu na wannan hayan sai ka biya in ka kwace in gida ne ka kwace ka sa haya duk hayan da aka biya sai ka ba mai mai gida saboda haka ba za ka ba za ka tafi da kuɗin hayan ba shine ma'anan ya garamu mastaqallahu wato zai biya mastaqallahu abin da ya mora na gidan na haya ko na amfani da shi sai mai da kanda min kulli shay ko kowane irin abu ne ko ko ne ko keke ne ko gani wato bayan an kwace abu sannan za ta biya ne za ta biya moran da kai sannan wai ya rubu asabu zai mai da asalin abin da ya kwace in gida ne kamar da ke fili da gona riga in ka sata za ta biya hayan sata kuma za ka mai da rigan ko da ka ko menene in waya ce sai ka dinga amfani da ita to zai ka biya kudin amfani da ita da a nan ka sake mai da ka mai da wayan buwa to da ka ba a saurara maka kun ga wannan yana da bambanci da kake abu a bisa kuskure daga baya a gano ba haka abun yake ba ba za ka biya kudin hayan ba zaman da zakai ba za ka biya ba za mu zo kan wannan amma wannan dan ta'adda ne shi ba abin da mai kwace shi yasa sai ya biya haka nan barawo sai ya biya duk wanda ya kwace kan wani ko sace sai ya amfani da shi sai ya biya saboda ba da ne ba da haƙƙi ne bai da wata shubuha da take nuna cewa ya mallaki abu ko ta kusa ko ta nesa sai ce haisu yura fi halihi fa in tale ma wanda su bi zini sin uli da ce wai ruddu aslahu zai mai da asalin abin da ya kamar gidan ko filin ko gonan bayan ya mai da mai kudin hayan filin ko gonan ko gwargwadon moransa da ya haisu yura yayin da ake gani bi halihi abin yana nan a halinka wato abin bai halaka ba in mota ne tana nan in babur ne yana nan keke yana nan hasken na nan filin na nan gonan na nan gidan na nan to ka mai da shi a yanda yake in kuma ka biya kuɗin hayan gidan yana nan lafiyansa kalau sannan ka biya kuma moransa da kai sai ce fa'in talib idan abin ya halaka ka kwace motan ka halakar da ita ko gobara ne ko wani ne ya sace ta hannun ka kai ma ko ka je ka yi kudin kubura da ita ka yi shi gaba daya to sai ka biya shi ma ma'anar fahimta in ta lalace kuma a masa kima wannan abu a masa kiman abun da ya lalata idan dabba ce saniya ce ka sace ka je ta mutu a hannun ba ko ka je ka yanka ta ko makamancin wannan Ko sai ka biya kimanta wal mislu idan abun yana da misali kuma bizi mislin da ma'abokin misalinsa ne ulif aka saba da shi wata ya biya misalinsa yanzu misali za ka ce maka masara ce buhu ɗaya shi nan suna da masara buhu ɗaya gero shinkafa kada shi misali ne idan mota ne kiran ka za ta a ji a kawai amma ga yanzu saniya ne ko ba baka isa wani ya sace maka saniya ka ce biya ka daidai yadda take ba fi yiwuwa da ake shanun nan rana ɗaya aka haife su dole wata tafi wata nama ta tafi wata girma wata tafi wata lafiya ba sai dai a ta za ta kai nawa ne ran da ka haife ta shi ne sai a ce ka biya wannan kima shi ne kima kenan amma in misali ne kuma to misali za ka ce hansar ne a kanan sa shi ka biya irin in kuma ya riga tsofa dama wannan sai kima zai kai nawa wannan hansar don zai wuya a samu so ko kuma irin sa ɗari bisa ɗari in riga ce haka ta tsufa sai a yi kiman amma in sabuwa ce ba ana samun irin ta daga dinka masa sabuwa irin ta sai ka sa takalmi sabo a so sabo ya riga tsufa a yi kiman saran da ka kwace shi naira nawa zai kai sai ka mai da wannan kimanin inan dai baka isa ka kwaci abu a ce ka mallake shi ba bin yiwa don ba na haka ne sai ka mero mai shi abu in ka mori abu ma sai ka biya kuɗin moran abu sai wal qawlu lil fi da'wat wa qadri wa ma bihi tafa wal qawlu magana lil na wanda ya kwace ne fi da'awar talaf a wajen da'awan abun abun ya halaka shi wanda ya kwace ya yi abun ya halaka gobara ta cinye shi ko shi ma an sace a wani babban sai kuma kace abun yana nan sai ya da maka da kayan sai ta ya in dai baka da shaida da yake nuna tabbas abun yana nan to maganarsa za a ɗauka amma ya rantse billahi la ilaha illa ko abun baya nan sai a yi kiman abun zai biya ina da misali kuma aka maka misalin wannan abu wa kadri maksubin da gurgudun da tabani wajen gurgudun abun da aka kwace shi gurgudun abun da aka kwace wannan ya ce riga biyu ka kwace mai shi kuma wanda ya kwace ya ce riga ɗaya ne ko baka da kejan riga biyu ne to sai a ce me wanda yake ce shi bai kwace yake riga ɗaya ce to guda ɗaya ne buhu biyu ne shi kuma yake buhu ɗaya da buhu ɗaya ne sai ka ce motoci uku shi yake mota biyu mota biyu ne mun fahimta to da asali duk abin da babu ya zama babu shi ne sai ya tabbata to da haka asali ma bai yi kwacin ba sai yin tana da shaida ya yi kwato maka yanzu in asali ya zama ɗaya in an kara ya zama biyu uku to sai a tafi akan kadancin wanda kuka ittifaqi a kansa amma ya rantse billahi la ilaha illa huwa kwaya ɗaya ne ba kwaya biyu ba sai a ce biya kwaya ɗaya sai da ba shaida inda akwai shaida shi ke wa ma bihi tasaf da abin da ya kwantu da shi wato shi abin da aka kwace yanzu misali idan mota ne ya ce ta wace iri ce fito ne for ko honda ko corolla ita ma za ta nan kowane da irin shekarunta ko dipte prado ce ko ga shi nan dai to kaga ko dipte ne haka ce dai to za a duba kuma ai kowanne da ainihin matsayin nan to kai sai kai dawon abun da aka kwace maka din ya kai miliyon biyar shi kuma yace a na miliyon biyu ne kwace maka to maganar sa ne shi farawon a shi mai kwace shi ne za a yarda da maganar sa amma ya sai. ta shi sai biya abin da ya rantsa ya kansa in ya kiran zuwa kuma bai da gaskiya sai a ce shi wancan ya rantsa shi wanda ya ce an masa kwace sai ya biya gurgurdun abin da wannan din ya faɗa kun fahimci bayani da kada wani kuma wai don an masa kwace maimakon hansir kwace ne ya ce hansir duk kwakwa kwace wanda ka nan ma zama azzalimi to sai a ce wanda ya kwace ai shi ya fi sani abin nan shine asali don kai ne mai da'awa kai sunanka almudda ya ce kuma almudda ale ya fi ƙarfi ɓangarensa da shi in ya ce ɗaya ne sai a tafiya ɗaya ne don kar a goyi bayan ka kai ma ka zama azzalumi saboda haushin ya kwace maka ɗaya ka ce guda biyu ne ko guda ko kuma ga siffan abun ba mai tsadan ba ne sai ka ce mai tsadan ne tun da abun kamfani ka sa daban-daban ne sai ka faɗi high quality na ji low quality ne to sai a ce a ah, maganan wancan shi ne kamar ma ya ce ya abun ya bata kuma ka ce bai bata to tun da bai bata ba ina dai samo shi bai bata ba kai ka ce bai bata wasu ya ce ya bata kuma abu ya hannu abu ya lalace kaga faƙi da shi lalace ba yadda za a iya samo shi tun da ya ce babu to sai a ce maganar sa ita ce amma ya rantse kuma ya biya wannan bai zai hana kuma a masa ladabi na kwakin biyu ga wannan shine adalci na shari'a ne ba za a ce ah, to tun da ya yi da ya yi kwace ko an samu shaidu ya yi kwace a duk abin da mutumin ya faɗa kawai a yadda da shi kawai a ba shi ma kuma wanda ya kwace yana da haƙƙi shi ma ba za a zalunce shi ba la farar wala bira ba za a zalunce shi ba ce wal gurmu wabba ma ma ilmin yajib a alladhin jarra ilayhi ma usib li irsi nau'in wahibin aw ba'i kal muta'addi ghasib al manafi' wal gurmu biya wa zamanu da biya duk ma'anar sa al gurmu wal zamanu ma ilmin tare da ilimi ya ji yana wajaba wato biyan abin da aka kwato yana wajaba alallazin jarra ilaihi ma gusib alallazi akan wanda ma abin da aka satan in jarra ya jawo ilaihi zuwa gani shi in dai zamana ma ilmin ya sani kwato abun akai wato idan aka kwato abu sai abun ya zo wurinka to dole za ka biya abun in ka san kwace aka yi kai ka ɗauka ka karɓa in ya halaka a wurinka sai ka biya mutum ne kwato mota sai ba kai ka san kwace ne ka ci gaba da ka da ita to sai ka biya wannan ko gida ko fili ko koma biki ne ko kayan sawa ko sanar Wannan anan ya yi amfani da rele don abun kala-kala ne ta yadda abun zai da wurin ka abun kwace ya sauya shigo hannunka ta hanyoyi daban-daban ne sai ce to duk wanda abun kwace ya jawo zuwa gare shi mana ya shiga hannunsa kuma ya san wannan abu kwato shi aka yi to sai ya biya ya biya wannan abu to so ce hanya ne ya shiga hannunsa aka ce bi irfin qaumin wahibin aw ba'i kan muta'addin ghasibin manafi bi irfin ta hanyar gado ko min walidi ko kuma ba ko daga wanda ya bashi aw ba'in ko daga wanda ya sayar masa sai ce kalmu ta'addi kamar ma mai ta'adda ne zasidil manafi wanda yake kwace amfani ba abun gaba ɗaya ba da aka ce bi irsin babansa ne ke mai kwace abun ko yayansa ko mijinta ko matarsa ko ɗansa ko kakansa sai zo ya gaji abun da aka kwace na wani idan an zo an yi shari'a an tabbata wannan abu kwace ne dole ka mai da shi ko da ka gada ne ba za ka ce ba ni gada ne ba ni na kwace ba ai kayan wani ne ma haruma bi ai Hakkin wani ne dole ka mai da shi dole ka mai da shi inda ka tabbatar cewa kwato shi abu au min wajibi ko daga wanda ya bara mutum ne zai baka abun da aka kwato sai ta karba daga baya ta bayyana kwato shi ya baka to za ka mayar don ba haƙƙinsa ne baka ba da daman ya baka tun da bai mallaka ba ka yanzu kana da ilimin cewa abun abun kwace ne to wajibin ka kamar amma in baka sani ba har ka gama amfani ko kuma ka mutu ma baka wannan Allah bai zai kama ka mutum da baka da ilimi amma ka san kwace ne ko a yanzu ka sani ko an jima sai ka mai da wannan abu ko da mutum ma yana maka alheri sai ce au ba'i'in ko kuma daga mai sayarwa wato mutum ne ya sayar maka da abu ba sai kwato shi ya sayar maka to ba za ka ce to ai sai ani ba ina dole ka dawo da abun kai kuma ka nemi haƙƙin ka wajen wanda ya sayar maka ko za ka za ka dawo da abun sai ka ce to ni kuma biya ni kuɗi na ko kuma ta kwace maka kuɗi na amma abun ka to wani ne ya kwace gidan wani ya sayar maka sai ka ce kai ba za ka sayar masa da gidansa ma ina ai yanzu sai dai wance mai maka da kuɗi da kuma gida dole ka mayar mai shi haka nan ko mota ko menene ko rigan sawa ko za ka za ka mayar da shi inda ya tabbata cewa kwace ne a za ka mayar sai ce kalmuta hajji kamar ma mai ta'addanci ne za ghasibil manasiri wanda yake kwace abubuwan amfani shi ma zai mai da wannan zai biya wannan abu zai biya wannan abu misali a ce mutum ne ya zo ya zauna a gidan wani kawai haka kawai gida ya ga gidan abu sai ya zo ya zauna da katifan sai ci gaba da kwana kawai ya mamaye gidan amma ba yana nufin ya kwace gidan ba ne shi dai kawai ya kwace zaman gidan mai gidan zai same shi gaja a kai karka kusa ka zo gidan nan sai na yi wata ɗaya ko sai na yi shekara a gidan nan sai bar kan gidan wannan aka maka shi a kotu sai ya biya kuɗin hayan zaman da ya a baya kuma ya mayar wa mai gida gidan wannan shine muta'addi kenan al fi malin ghairi biduni qasdi tamallu Ya sarrafa ta tasarrufi a dukiyar wani ba kana nufin ka mallaka kamar ka samu motar wani kawai ka dauka kawai ko keken wani ke sani ba ba ne sai ka kwace ka je ka fi karfin sa ne sai ka je kai bukatun ka da yamma ka dawo da ita sai ka biya kuɗin hayan wannan zirga zirgar da kai akan jirgin to haka nan in gida ko fili ko shago to shi ne bai kwace ta ne ya hau motar ka ko ya sa rigan ka zai je gidan biki ya kwace maka riga ko riga ka je gidan biki ya dawo ya ce wallahi baka ni wannan rigan dan sai ya kwace maka ya sake gidan bikin ya dawo maka da ita sai dai mun ga bikin ne kawo sai ya kawo to sai ya biya kudin hayan da wannan rigar ne ko da ba kwace sai gaba da ya kwace an kwace ko da ka zai biya tunda ya amfani da ita ya rage mata kima ko ka gila kana ma bukata amfani da ita ya hana ka ko da ka dukkan wanda wani abu ya zo wurinsa na kwace zai mai da abu in kuma ya san tun lokacin da aka baki wannan abun kwace ne aka yi aka baki aka baki gidan duk ka zauna duk ka zauna gonan da kuka bai zai ya kwace gonan ya baka to sai ka biya hayan gonan ko da an mai da gidan sai ka biya hayan gonan sai ka biya hayan gidan amma an baka baka san cewa kwace bane ka zauna a gida sai ba shekara da aka ta kwace ne wannan ba wani haya da za ka biya sai dai ka mai da asali ka gada sai ka dauka kayan wanda ka gada ne daga ba za ka ce yi wannan kwace ne tun da mayar ba za ka biya kuɗin haya na amfani da wannan ba amma in tun farko ka san wanda wanda ka gada nan kwatan sai to sai ka biya moran wannan abun da kai sai ka biya kuma ka bai da asali duk ba sai ka kwace ba ai ka san cewa kwace ko za ka sai ka biya sannan ka bai da asalin yadda yake za ka wanda yake kwace amfanin abu ko da kai ce wa shubhatun kalmil fi sha'ani da qawlihi al kharaj bi dhaman wa la yakunu radd fi istiqaqi wa fasid al bai' ala al istiqaqi wa shubhatun shubha shine abunda kake tamanin ka kaza ne a kai ba kaza ba ne shi ake zai fito shubha Wani dan alamu yana tana maka kaman haka ne amma ba haka ba wato kamal laki abu da shubha ka je kai sai kayan wani ki ka dauka da sani kaga akwai shi wato da abu a hannunsa ne za ka dauka na sani sai ba na ka je kai ciniki kai ka dauka lafiyayyen ciniki ne a ba cikin ne a shari'a to kalmilki kamar ma ka mallaki wannan abun ne mallaka ta shari'a fi zashani a wannan shani ne ma'anar wannan duk zaman da kai ba za ka biya ba idan ka yi haya da abun ba za ka biya ba ba za ka ba za ka biya wannan kuɗin haya ba ya zama naka yace saboda me yake ne qawlihi al-kharaj bi zaman saboda fadin maza sama al-kharaj bi zaman al-kharaj riba bi zaman yana biyan yana bin asara duk mai daukan asara shine mai kyau. riba kaga idan yanzu ka zo ka abin nan ka bani abin nan ka sayar min na abu sai daga baya ya bayyana ba na ba kuma ba na zauna shekara ɗaya, gida ne ko fili ko mota ne na a hausa ko na ba da haya wani fa'auri na ba ni da matsala saboda ni a fahimta na na kai daga baya sai wani ya zo ya cancanci abu ita ai na ne da da kotu da ko za ka tabbatar ba ba na wancan wanda ya sai maka ba ko zaman da kai ba za ka biya hayan da aka bayar ba za ka mai ba ba za ka bayar ba domin inda gidan nan zai kone kai kai a tsara, in motar nan ta kone kai kai asara duk wanda ya asara shi ne mai cin riba wannan ita ce ka'ida al-kharaju duk da mani da kuma al-ghurmu bil ghurmi yasa ka ce in ka sayi kaya wajen mutum kai da shi sai ka karba ko da in baka karba ba ka sai ka wajen mutum baka karba ba in ba kayan da gaba ɗaya ko ne na shagon sa da store din sa a tsara kai kuɗi kake bin sa kaya kake bin sa ya biya ka tun da aka ce ba za ka sai da wannan kayan ba sai ka karɓa yadda inda zai lalace kai ne kai asara to nan ne za ka iya sayawa isa ba ka sai da abin da baka mallaka ba ka ci riba saboda in abun ya ya yi asara ka ba kai ne da asara mu alkharaju bil zaman al-ghurmu bil ghurmi wala ribha ma la yaqman ka ci riba abin da ba kai za ka dauki asara to sai ce wala yakunu raddu fi istighafi kamar misali ne wala yakunu raddu mai da zalla abinda aka ci riban da aka ci na wannan kayan ba a mai da shi fiske kake don cancantar ba kai wa fasidil bai da bataccen ciniki alal itlaqi a bisa ki babu kai kai abun yana nan ko baya nan idan yake kake shine misali da dai da ka mallaki abu a bisa fiska ta shari'a gado kai ko kuma abin nan kai abin nan ka saya ne a wajen wani sai bayyana a sai ba ka bane sai wani ya cancanci abu kila ya yi tsammanin nasa ne ya sayar maka sai nasa yana canje ko kuma ka ka yi amfani da abu ka mori abu to ba za a ce a biya haya na moran abun da kai in ma motar nan ka yi kasuwanci ka yi gida da ita ne ana kawo maka kuɗi ba za ka mai da wannan kuɗin ba saboda me saboda inda ta lalace a hanya kai ne mai asara don kai ta lalatar da ita kai za ka ɗauki asara gidan in ya kone kai za ka ɗauki asara shi yasa da shi da mallakan abun duk ne kafin a cancanci abu shi ne iskin misali kana takama kana ka sai gida a sai gidan wani kasa ya baka sani kana hawa mota a sai ba motan ba ba ba motan wanda ya baka ba ya maka ba wa fasidin zai da bacin ne? ciniki ne a sai cinikin ma bai cika ka'idodin sa ba amma jami'in ciniki ne ana kiran sallan juma'a na kaga ba daidai ne to kai ce ka ga abun kaje kana amfani da shi to za ka dawo da shi ko za ka biya kuɗin ladan amfani da shi ta kai ba za ka biya wani ko dama kayan ba na wani bane bai ulfuru ne wani ne sayar maka kayan wani kaga cinikin ba ce saboda wala ta bai ma ne sai inda ka baka sai da abun da baka mallaka ba ko baka mancin wani to duk cinikin da bai cika ka'idojinsa da sharuɗansa ba ba cikin sai ne idan ka saya daga baya aka gano ba ce sai ciniki ne za ka mai da kayan ne kawai ba za ka mai da moransa da kai ba ba za ka biya ladan moransa da kai ba kuma ko da haya kai saboda inda ya lalace ka sai wa mutum kaya sai daga baya gane ba ce ciniki ka ta kayan ya riga ma ya cinye in masara ne ya cinye idan afa idan wani abu ne ya lalace ko gobara to shi wanda ya sayar shi yake da asara ba wanda ya sayar ba tun da shi zai dawo asara sai an kiri ba ma shi ne bai ci ba shi mai cire ba bishiya gona da kuwa ta yi ta yaya kana ta cin yayan itace tana haihuwa kana ci daga ba gane a sai ba ta cin ko gonan wanda ya sayar waka ba na zaman ba za a ce ka biya yayan itatuwan da ka cin ba sai dai ka mai da gonan kawai ka mai da asali saboda alkara da bi zama da za ta lalace kai ne asaran ka to shi sai ce idan ya ce alal itlaqi ta kira buƙaiti ma'ana abun yana nan ko baya nan in abun na nan kaga ka ci riban abun amma za ka mai da abu ya kuma ka je ka nemi haƙƙinka wajen wanda ne ya sayar maka in ba ta ciniki ne mayar maka da kuɗi ka mayar maka da kaya ko kuma abun ya lalace idan ya lalace kuma dama kai ka ɗauki asara don ya lalace kai kai asara amma ba za ka mai da kuma ribatan wannan abun da kai ba Ba kai kai amfani da shi ko ni ne biya kai amfani da shi ba za ka mai da wannan saboda alfarajin ibtahan mai daukan asara shine mai cin riba to kaga tsakanin mai kwace ko kaga wancan da ya kwace haka ce sai ya niyar saboda laysa li irsin zalimin haqqu shi kuma zai mai da riba ya mai da mai akali saboda haka ko shekara ne za a masa lissafi ko abun ya lalace zai ya biya ko ya biya sa da yayi saboda shi ba a saurara masa azzalimi ne sanna amma wanda ya sai abu ko aka bashi ko ya gada ai ba azzalimi bane ba shi bai sani ba sai daga baya ne ya gano amma shi ma in ya sani a zalumi ne sai ya bi in kwace aka yi sai ya biya in ya san kwace ne ba aikin wannan bane to sai ya biya ladan moran tsalle amma nan muna maganan wanda bai sani ba mun yi babu liste tsari a can ba dan haka sai ce warraddu bil aibi wala fi mawjuda sun fi sanatin wa shafa'a wa mudlifun manfa'atan maqsuda mimma lahu kayfiyatun ma'huda sahibuhu khayyira fil akhdhi lahu ما أقضيه لأرش عيب aibin والرد ميدا maidawa wato abin da maida maida abun sirwa bil aibi da aibi shi ma idan ka tsaye abu da aibi sai ka mai da wannan abu don a canja maka da ka riga ka yi amfani da shi to ba za ka biya kudin amfani da shi da kai ba ko haya ka bayar ba za ka biya kudin hayan ba shi ma nan warar domin ruwa bil aibi da aibi shi ma ba a ba a mai da moransa da kai don da abun zai lalace ta sai abu ne a sai abu yana da matsala sai daga baya ka gane dama ya san yana da damuwa ya sayar maka idan aka mai da abun za a mai maka kudin ka ba za ka biya ladan amfani da wannan abun kai ba in mota ne kawo ta ba za ka biya ladan hawa ba. in ma kai haya da ita ba za ka biya wannan kudin hayan ba to da inda abun zai lalace ai ba dama ka mai da shi kai tsara. wala fitina haka nan ba a mai da kalla moran abu da aka yi a cikin abun sayarwa mawujudatun wanda yake na fi falafin a wato sun da aka yi wa wani mutum ne ba shi ya mar katutu mun yi babin guda babu falafin ba shi ya mata katutu da ya mata katutu sai aka yi kililin dukiyansa aka hana shi tasarrufi da dukiyansa don a biya masu bashi to kai ka sayar masa mota ko ka sayar masa da gida yana ta haya da motan ko ya ba da hayan gidan da aka zo ba dama bashi ne bai biya ka ba shi nan sai aka zo aka yi kililin kayansa da ka zo kai sai ka samu abin da ka sayi masa yana nan to ya halatta ka ɗauki kayanka duk ka cancanta ka ɗauki kayanka amma ba za ka ce a biya ka moran wannan abin da ya ba ko hayan da ya ba a biya ka ba ba za a biya ka ba don inda abin ya halatta ai ne da asara wa shufa da kuma shufa kuma mun yi shi ba kamu da shufu'a shine kuna tarayya da mutum a abu shufu'a nan ba ta da ba ta da fassara da hausa ba ta da wani fassara ne dai bayani kawai eh kuma al'adan mu ma ba ta kai ba wato shufu'a shine kana tarayya da wani a abu a gida ana yin sa ne fil afaq fil usul kana kai tarayya da wani a gida ko a gona ko a fili kun gada ko kun siya tare amma ba ku riba ba ba iya ka ce gane wannan gane wannan ba. to shi dan uwanka da ya tashi kawai sai je sai da na rabi sai ce da ni da zaidu filin nan namu ne nawa ina da rabi a rabi nawa za ka sai rabin nawa amma bai isa a filin ya je nuna ga iya nasa ba don ba iyaka ba shi nan sai ce a miliyon daya to kaga ya sai da rabi sai sun zama da shi da dan uwansa wanda ya sai da dan uwansa yanzu kowa yana da rabi rabi amma ba bai iya nuna ga rabin nawa duka dai nasu ne to kai da kuke tarayya da abun bai gaya maka cewa zai je sayar ba kana da dama kai kamu da shufa shi wanda ya siyan nan ka masa da kuɗinka ka mallaki wuri gaba daya in ya je kotu alƙali zai tashi dole ya karbi kuɗin ko naira ɗaya ba za a ba shi riba ba sannan sai ya biya sai sai zama bai da mallakan wannan wuri wannan shi ne shufa amma inda zai zo ya same ka yace za ka yi kama da ko ka ce ba zan yi ba za ka sayi rabi na ba zan sayi rabi ba to zan sayar wani ce ka sayar wani ka ba da dama yanzu yace ce zai mai da kuɗin a sayarwa ta abun na mayar masa da ainihin wuri shi wancan ya mayar masa da kuɗin sa don an riga an sa maka an an sanar da kai mun fahimta to irin wannan kamo da shufu'an idan mutum ya sayi rabi kai baka nan ka ga rabi na sani kai baka sani ba sai aka zo ana ba da hayan wuri in an ba da hayan wuri dubu ɗari sai a ba shi dubu hamsin shi wannan ajiye masa dubu hamsin shi mai shi mai tsere sai inda ya dawo ya ce ha ya aka yi ta sai maka gaya min wato ni ban yadda ba yanzu kaga zai mayar wa da wancan kuɗi sai gonan ta zama tasa doka ko filin ko gidan to yanzu kuɗin hayan da wancan ya karɓa wanda ya saya ɗin ba za a dawo masa da shi ba saboda ai da haƙƙi ya karɓi haya wanda gona za ta lalace ai bare ce ni na ɗau asara ba rabi zai dauki asara wanda ya dauki ba asara rabi in gida ne haka ya dan wansa ya sai da rabi sai gidan ya kone yanzu yazo zai ce a ah, ai gidan saudi na ne bari mu maka da kuɗin ba zai yadda ba so da haka tunda shine zai dauki asara to shine zai ci wannan riba shike nan amma a miyar masa da kuɗin sa Ya karɓi wuri amma riban da ya ci na wannan wurin kuma yana nan a matsayin wato ainihin nasa yace wa mutlikun manfa'atan maqsuda mai halakar da abun amfani mafakuda abun nufi min malahu kaifiyatun daga abin da yake da sifa mahuda wanda aka sani kamar mutum yana da dabba sai ka je ka cire mata ido ko mota ka je ka dinga ka fasa mata gidan ko makamancin wannan ko ka ka cire ka ka fasa tayu musahibuhu me wannan kayan kuyira za a ba shi zabi fil akhdhi lahu a wajen ya karbi abun abun nasa wanda aka dan lalata masa wani bangare nasa kaga wannan dan ta'adda ne kawai ko ya zo ya cire maka kunnen eh, saniyar ka ko dozo ko kuma ya karya kafa ko motar ka zai fasa maka gilas ko ya fasa maka fitila to wanda yake da wannan abun kuyira za a ba shi zafi fil akhdi da ko dai karɓi kayansa ba an kwace kayan gaba ɗaya wani wani abu mai amfani ne aka kire ma akhdihi ya karɓi kayan ma akhdihi li arshi tare da karban arashi arashin aibin arashin aibi shi ne kiman aibin halla da ya sauka ya ce wannan abu inda ba don an fasa ilaskin motar nan ba an cire idon saniyan nan ba da zai kai dubu ɗari bakwai amma zai da ya samu wannan matsalan da zai wuce dubu ɗari shida ba don ta gana za ka ce a bar min na a bani cikin dubu ɗari kana da wannan zaɓi au akhzihi bi qimatil ma'ib ko kuma ya karbi kiman abin da aka aibanta masa ɗin kawai yau mahudufi halatti ta'ayibi. ranan faruwan halin aibantawa Ta'ayibi ne ba ta ba ba ka maka gyara ina ka irin nawa ne ko kuma ya ce a ni ya rike sani yan kawai ya mayar min da kuɗi na ban dubu ɗari bakwai ya rike motar ya bani miliyon biyu na kawai ni ba na karbi mota ya zo bin wani ciko ba wato ko ka karbi kayan ka maka ciko na wannan aibin ko kuma ka ce kai ba ka bukata a yi mata kima a biya ka kawai kuɗin ka in abu ne wanda akwai irin sa kawo maka irin sa kawai sai ba ka bukatan wannan abu tun da riga an fata shi ko kana da wannan dama an baka wannan sa duk wanda ka dauka kuma shi ka za a yi وليس إلا الأرش حيث المنفعة يسيرة والشيء معها في سعة sai biyan كوما wato shine سيديا أرشي da aka lalata maka تمكا حيث المنفعة yayin da ya zama amfanin ya tsira sun ɗan kaɗan ne abin da aka cire maka ɗin ɗan kaɗan ne sai ba ka kima zan zuwa ɗan zana maka motar ka ko an zan ɗan jinci ne maka wani abu na kayan ka? abin ma wani bai zura ba wakila ba zai gane akwai matsala ba to kawai sai a biya ka kiman wannan abu wa shay'u ma'aha wannan abun tare da abun fi sa'a yana cikin yalwa kawai zai ɗan buge maka mota haka idan idan idan burge dan abin nan kawai ka dutse ka buji wata mutum kaga dan fintin ya samu matsala kuma ya lotse da wannan kawai ai kiban wannan abun nawa za a biya domin lalacewa bai ta wanda za a ce ka biya mota ba dan kurzanewa da sauran sai a ce to ai kiman wannan abun nawa ne zai gyara shi in inda ba wannan abu ga yanda za ta yi in kuma ka ah, da wannan abu ga yanda za ta yi sai a baka wannan dan kuɗin wanda zai kauta sai ka je ka gyara kayan ka kawai idan wani mana wani ma ba zai gyara ba zai ɗari sa da kan kudin to ya ci gaba da harkokinsa wani ma ba zai kare to da washin shi abun fita yana cikin yalwa ma a tare da shi riganka da wani zai ɗan tsaga maka ga da da fita ran ka ce sai an biya ka rigan gaba ɗaya ba sai a baka arashi kawai a kimanta wannan tsagon inda ba tsagon rigan nawa za ka kasance in an dinke kaga zai zama za a dinke wurin kenan ko to in an dinke nawa kimanta kafin a yi wannan dinke kuma nawa da ta sai a baka na samu ya sake min ba da rafi saubi bayan dinki tufafi in tufafi ne aka yaga maka kenan an kaddara tufafi ne sai ce zai ka je ka dinka inda ka yaga kaga in ba kan dinki Ka kaga dole zai nuna sai ce to yanzu ka aibanta rigar nan nawa ne kima aibantawan sai ce naira ɗari biyar ko dubu ɗaya ko dubu biyu sai a baka au islahi ko gyara ma kana minhu kabilar salahi ko gyara ma kana abin da ya kasance kabilar salahi mai karban gyaruwa ne min gare shi kamar kenan a dan tsaga maka dan gidan cikin motar ka wani zai dan buga ya tsaga to sai a ce to aje a nemo mai me me yin gam akwai masu sa gama na ruwa in an gyara wani ma bai zai gane ba ko za a gane sai a lura to sai aje a gyara shi bayan an gyara sai a ce to yanzu in wani ya kula zai gane cewa wannan wurin gyara shi a kai to nawa ne kiman da ta rage na wannan mota ne sai a ce dubu ɗari dubu goma ko makamancin wannan sai ka biya ko dubu biyar sai ka biya wannan wato ainihin kiman ko kuma wani kwano ne ka ɗan fata shi amma za a iya gyara ko takalmi ne ka tsaga a mutum aka ɗinke masa shi kenan sai ka biya gurgudun aibanta shi da kai amma ba za a ce ka biya ta a biya takalmin wato ainihin gaba ɗaya ba saboda abun baya da wani tasirin da za a iya ganewa amma in ka lalata mutum yadda ana iya ganewa nan ne yake da zaɓi ka biya shi gaba ɗaya. saboda abu yana da tasiri duk wanda ga ya samu me ya faru asibiti kai ka samu matsala ne me ya faru to irin wannan kaga duk inda ka shiga za a gane ko da bayan an gyara yana nuna ina nuna wannan ko ka kamar ma da kuɗin kayan ka ko kuma a biya ka shi shine kiman aibanta maka da aka yi na abu kana da wannan zaɓi amma abu bai taka kara karyawa kawai dan sallame ka kawai shi kenan ka je ka gyara ka ga dama ka je ka dan yi wasu bukatun kama da kuɗin ba sai ka gyara ba shi ne karshe wannan babin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi tari. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh